Salamu alaikum murya Amurka da fatan kuna lafiya kuna cin koshin lafiya. Mai magana ya yi huza Abdulrahman dan Nijar mai mazarni Sabaha Dubiya da fatan kuna lafiya. Na bar ku lafiya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Telegram Boss America kuna magana da Yusha Usadi Liman daga garin Khartoum, ƙasar Sudan. Idan shawaran da zan bada a nan hanyoyin da za ta bi a daina tafiya ƙasashe ba bisa ka'ida ba shine matasa a samu masu ayyukan yi shine babban hanya na biyu wanda ba su karatu ba ba su bashin jari wanda za su rike kansu da kansu idan an yi haka za a samu sauki za a samu raguwan mutane wanda suke tafiya yunwa ya kashe su a cikin sahara ko ko ruwa ko ko sa'ar da wulakanci kamar irin su fyaɗe a hanya idan mata ne maza kuma sa'ar da wulakanci irin na luwaɗe da sauransu da ma satan mutane huta lafiya salam amurka sunana muhammad daga yankin daga jihar kaduna karamar hukumar kubo local gamma muna kira muna masu miƙa godiya a gare ku za shirye-shirye da kuke gudanarwa muna fatan allah ya ba ku iko cimma burukanku sannan ina roƙo a gare ku ku sanar ma da shugabanninmu cewa mu dai mutanen karkara muna zaune amma ba ma samun komai ba wani taimakon muke samu daga gwamnati ku tashi lafiya allah ya samu da Salamu alaikum sunana Zubairu Lawan dan Malam daga Karofin Madaki jihar Bauchi a nan tarayyar Najeriya. Wato shawari na dai ana ina ganin kamar ya cancanta lalle a sawa a sama ma matasa aikin yi a su insha Allah wannan aiki zai taimaka gaya sosai wajen hana matasa fita wasu ƙasashe dan lalle mafi akasari a cikin matasan da suke fita ba, suna fita ba ne don wani abu suna fita ne don neman kuɗi to insha Allah in dai har akwai abin um, aikin yi a garin ka ba abin da zai sa mutum ya tashi ya ce zai tafi wata ƙasa neman wani abin nan don lalle ina ganin ba suna zuwa neman a ganin ƙasa ba ne ko wani abu lalle in har mutum na da aikin yi gaskiya shi karan kansa ma duk daɗin yawo yakan ji bayi sa, musamman in yana daidai inda yana ɗan samun wani alheri a aikin da yake kamar yana samun kuɗi na kashewa ko wani abu da dai sauransu gaskiya in dai da da a sama matasa aikin yi lalle wannan zai taimaka sosai wajen hana yawaitar matasa da suke fita kasashen waje zuwa neman kuɗi ko wani abu in Allah yadda ina ganin da da a samu wasu wajaje masana'antu da da a buɗe wa matasa hakan lalle zai taimaka ba ɗan ƙarami ba wajen hana matasa fita aikin yi in so da Allah yana roƙon gwamnoninmu da su taimaka samar wa matasa aikin yi ko wasu buɗe wasu masana'antu da za a ɗauki matasa aikin yi insha Allah wannan zai taimaka wajen hana hana fitan matasa wasu wajaje haka insha Allah Salamu alaikum wa rahmatullah muryar Amurka da fatan kun yi lafiya to alherin Allah ya kai muku ni ne Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da awalin baba gyaɗe 'yan azara Kano mazaunin riyadh saudi arabia ni dai shawara ta game da wannan abin da yake faruwa shine ina son game da hukumar najeriya ta sa ido a bangaren national id card sannan kuma ta sa ido game da fasfot na najeriya da waɗanda wasu suke ɗauka waɗanda ba 'yan najeriya bane suke fita wasu ƙasashen da shi yauwa wannan shine shawara ta a gare ku salamu alaikum alaikum ina muku fatan alheri biyo ya hausa hakikanin gaskiya suna sunana abdulaziz hassan ɗan najeriya ɗan jihar kano sunan unguwanmu ni ɗan ƙaramar hukumar gwale ne gadon ƙaya amma a halin yanzu ina libya garin misirata na hau facebook ne na ga kun ba da lambar waya kan mutum ya faɗi sa game da tafiye-tafiye da yawanci galibi samari suke hukumance matasa hakikanin gaskiya voa hausa lokacin da nake gida ina yawan jin labaran VOA Hausa. Kuna yawan ba da rahoto a kan matasa wanda suke tafe-tafe daga ƙasashen Afirka zuwa Libya. Ina yawan sauraron wani abu amma magana ta gaskiya yayin na biyo hanyar nan na ga yadda al'amuran suke ciki. Amma abin ba zai musu ba gaskiya. hakikanin gaskiya lamarin wallahi ba abinda da za mu ce face kawai ubangiji allah ya kare mu allah ya tsare mu allah ya mu gida mu dai ba mu da niyyar haurawa mu je ko ina iyakacin mu nan mun zo mu nemi abin da muka samu mu koma gida amma wallahi matasa suna halaka matasa suna mutuwa matasa ba abin da baya samu al'umma akan wannan hanya daga Niger zuwa nan Libya daga Libya masu tsallaka zuwa Italy ga sunan muna ganin su galibi maza da mata da ƙananan yara amma wasu gaba da shawara suna haƙura wasu kuma ba sa haƙura su gurin su kawai tsallaka wannan ruwan wasu kuma sun ma yi yunkurin tsallakawa an kamo su kuma ƙarshe su samu a fitar su da gidan yare su ƙara yunkurin komawa wasu ta sanadin aka suke rasa rayukansu hakikanin gaskiya akwai aiki ja a gaban mu aiki ma ba dan karami ba yanzu haka wannan ƙasar da muke cikin mu ni dai ban taɓa zuwa wannan ƙasar ba wannan shine zuwa na farko amma gaskiya magana da gaskiya domin Allah zama cikin wannan kasar a halin da ake ciki yanzu ba karamin hadari ba ne ba saboda me su kansu kasar ba kwanciyar hankali balantana kuma mu da muke baki kira kawai da za muke so a ƙara wayar da shugabanninmu su yi ƙoƙarin samu da matasa aikin yi a samu mutane aikin yi misali kamar ni ina da sana'a ta na iya sana'a ni maɗinki ne kusan ma mahaifina aikin ɗinki yake mahaifina ya yi fice a harkar ɗinki amma sakamakon yau mun tsinci kanmu cikin yanayin babu dole ta sa na ba iyali na na tsallako na zo wannan kasar ban taɓa zuwa wata kasa na ba iyali na amma dole ta kama ni wannan karan na tsallako na ba iyali na yau gashi na shafi fiye da shekara ɗaya da wata kusan biyu ina wannan kasar me yasa na buru na buru iyali na saboda na shiga cikin takura ina buƙatar kuma da ke da kawai ne ƴaƴana ko ba komi a wannan zamanin ka ba ƴaƴanka ilimi mai amfani ka ba su tarbiyya wanda za su yi alfahari da kai an kai ragaman da na je na buɗe shagon ma ba abin da nake samu kuma ga ina da kayan aiki ina da kayan sana'a amma ba kuɗi hannun mutane al'umma sun shiga cikin kuncin rayuwa duk da cewa ni fa ba fa ina kushe wai shugabancin jagoran mu ba Buhari wani ba sam ai shi ma zuwa ya gaji wannan halin da muke ciki ya yi kokari ma da iya ma ya dakile yawan kisan kan da ake ta yi gaskiya ko ta wannan bangaren ma ni na jin jina ne alhamdulillah amma gaskiya mun rasa shugabanni tun farkon al'amari rasa shugabanni su suka je kuma ba wai iya mu duk afirka gaba ɗaya mu shugabanni wallahi wannan kasar libya babu ɗan ƙasar da babu shi a afirka kaf afirka ni na muku wannan jama'a in ma za a rasa irin su angola ko south africa su ne kawai nake tunanin amma wallahi babu ɗan ƙasar da babu ga akwai yan ethiopia akwai yan e-, e-, eritrea akwai yan kenya kai wallahi in zan faɗa muku abubuwan da muke gani da idan na irin yaran da ake tsallakowa da su mata 'yan shekara goma sha uku sha hudu sha biyar zo su karuwanci da ta tara kuɗi tsallaka su tafi turai Allah ya yawa da su ya dai kawo mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum BOA Hausa kuna tare da Salifu Bukar Tamsuwa dan Nijar mazaunin kasar Libya. Hanyoyin da ya kamata a bi don magance wannan matsalar ketarawar matasa kasashen Turai ya kamata mu na Afirka za su tashi tsaye wajen nema musu aikin yi domin ko a gidajen nasu ma babu ne ta da su. In ba su da aikin yi me zai hana su ketarawa kasashen Turai. Na gode ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ya usulayyan madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya a Ra'ayi na yau game da matakan da ya kamata gwamnatoci su ɗauka na wajen kare al'ummanta daga ƙetara ko shiga jifa'i na ƙetara wasu ƙasashe abubuwa ne da ya kamata kowace gwamnati ta tsaya ta yi nazari akan albarkan da Allah ya yi mata misali najeriya allah ya mana albarkan ƙasa mai ni'ima da dausayi da saurarke su a inganta harkan noman nan noman nan kuma a zo a ba ainihin matasa tallafi ta yadda da su noman nan kuma a samar musu da kasuwa an samar musu da kasuwa a samar musu da masana'anta ta wanda matasan za a ɗiba su yi wannan aikin na biyu kuma a samar musu da ilimi don ilimin zamani da na addini yana ɗaya daga cikin jagoranci sa'in nan kuma a samar da doka wanda duk wanda a same shi ya ketara zai bar ƙasar nan a kama shi to a yi ƙoƙarin wayar masa da kai na nuna mishi ainihin illan abin ba shi da wata ƙasa da tafi ƙasansa kuma na uku ya kamata su kansu turai ɗin su daina kwashe albarkatun ƙasanmu suna zuwa da shi turai suna gina ƙasansu har mu mu kalla idan har ƙasa tana da albarkaci a zo a ƙera shi a cikin wannan gida a zo a samarwa da matasa aiki a wannan wuri sa'in nan ƙasan yaran amfana ba wasu kwashe su kai turai ba an ce in an bi ta barawo abu ta mabi sawo na gode ya usulai malati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu VOA ina kuma fatan alkhairi zuwa gare ku kuma ina jinjina muku goyon bayan ne nake ba ku ɗari bisa dare zuwa gare ku muna jin daɗin shirye-shiryen ku mun Allah taimake ku muna tare da Muhammadu na dan Nijar ne mazaunin Algeria yanzu dan dara ku cikin jihar Tawa kwamitin ta botake insha Allah ina gaida ku Muhammadu dan mai gari a dada tarako fatan alkhairi zuwa a gare ku insha Allah lalle muna jin tsare-tsaren ku ne kuma inda muna son mu ci gaba sosai da kuma shugabannin mu sun ɗebe tsoron Faransa daga cikin rayukansu kuma su kafa mana masana'antu mu da muke bari wa ƙasa muna tiya ƙasashen waje mu sami aikin da za mu kuma ɗan kasuwa shi ma idan yana na kasuwanci ne idan aikin da ƴan ƙasa 'yan suna da aikin da suka yi kuɗin shiga su ma za su samu tawa 'yan kasuwa da fatan Allah shi mu ba mu taimako da taimakon sa kuma Allah ya gwada mana wannan lokaci assalamu alaikum barku lafiya